ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور أما wanda ya haƙuri akan cutar da waninsa ya masa kuma ya yafe masa to wannan alheri zai janyo masa alheri da al'ummar da yake rayuwa a cikinsu wannan abu ne abin yabo ba kowa ake datarwa ga haka ba sai ma abocin babban rabo